أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ‘yan uwa masu girma ‘yan uwa masu daraja barkanmu da wannan lokaci barkanmu da kasancewa da wannan kafa ta suna prophetic medicine a ‘yan uwa kamar yadda muka alƙawarta muku insha Allah rabbi yau za mu kawo muku ɗaya daga cikin manyan malumin mu da suke wannan ƙasa ta Najeriya a birnin Kano da Sheikh Malam Lawan Triumph, kuma gashi alƙawarin da muka yi muku gashi mun kawo muku malam insha Allah mala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يوم وقت تصور رمو تكلم وتولنا كفاني البركة ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hakika Allah madaukakin sarki cikin ikon sa da kaddarawarsa ya kaddara mana haduwa ta wannan gidan talabijin mai albarka bisa ga darasi na rayuwa a mahangar addini hakika allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya halicci dan adam kuma ya halicci rayuwa kuma ya shirya wa rayuwar dukkanin abin da suke bukata allah subhanahu wa ta'ala ya ne wa kansa ya da kirari akan wannan gagarumin aiki da ya yi ba don komai ba sai don bayan sa su san girmansa kuma su sallama masa kuma su ji daɗin rayuwarsu ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa a ayat suratul mulk ko suratul malik ko suratul tabara ubangiji madaukakin sarki ce tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الله مدعو سنتكي البركة سنة ويتا na wanda mulki ke hannunsa shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa dan ya gwada ku ku mutane ko ku bayi ya ga wane ne daga cikin ku zai fi yin kyakkyawan aiki zai fi yin amfani da damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ta wannan rayuwa kuma zai ba hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a bi ta wannan rayuwa don ya samu rayuwa ingantacciya kuma ya samu rayuwa nagartacciya da farko a matsayin mu na musulmi kai har ma wanda bai yarda da addinin musulunci ba ya san cewa allah da ya tsara rayuwa lallai gwani ne masani ne mai iyawa ne in ba tsarinsa ba duk wani tsari da za ka kawo don wannan rayuwa ta gudana a kanka za ka samu bata lokaci ne za ka samu ta ne shirme ne abu ne wanda aka yi shi ba bika da sani da cancanta da kuma dacewa ba amma idan ka kalli tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa halitta halittarsa a kowane bangare na rayuwa to za ka ga hakika wannan tsari ya dace da ita idan ka kalli rayuwar dabbobi a dawa Allah madaukakin sarki shi ya yi su shi ya aje su a wannan waje kuma rayuwar da ya tsara musu ta dace da su idan ka kalli rayuwar tsuntsaye a sama su ma haka za ka gani haka ne inda za ka ga a rayuwar dabbobin da suke rayuwa a cikin ruwa ko halittun da suke rayuwa a cikin ruwa su ma za ka ga rayuwa ta dace da su ta yadda kowanne da za ka canja masa wajen rayuwa ma kadai sai ka ga al'amura ba za su tafi yadda ya kamata ba yanzu da za ka ɗauko namun daji ka dawo da su cikin gari rayuwar ba za ta yi musu daidai a nan ba idan da za ka ɗauki kifaye daga cikin ruwa ka dawo da su kan tudu za ka ga rayuwar ba za ta yi ba da za ka ɗauko tsuntsaye daga sama ka mai da su cikin ruwa kuma za ka ga rayuwar ba ta dace da su a nan ba to haka nan dan adam da za ka ɗauke shi daga dukkan waɗannan ɓangarori ka kai shi wanda daga ciki to shi ma sai ka ga abun ba haka aka so ba to hakika Allah subhanahu wata'ala da ya yi dukkanin halittu ya girmama ɗan adam ya sanya ɗan adam shi ya kowa a cikin halittarsa ya ba shi daraja ya ba shi fifiko ya saukar da littattafai don a koyar da shi ya aiko annabawa don su nusar da shi su nuna masa abin da ya kamata ya yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya waɗannan annabawa da manzanni waɗanda za su koyar da mu yadda za mu ji daɗin rayuwar mu duniya da lahira su saita mana al'amura su ma suka zama cikin bil'adama ba wai don Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wani amfani da su ga illa face ta dan ya koyar da mu abin nufi inda a ce akwai wani matsayi da Allah zai ba wa annaba wanda ya wuce na ɗan adam to Allah zai ba su amma Allah subhanahu wa ta'ala ya aje su a ɗan adam domin ɗan adam sun fi kowa daraja a cikin halitta dan dukkan wata halitta in ba ta ɗan adam ba a wannan duniya to za ka samu wasu take da ta ɗan adam to sannan ko da annabawa da manzanni mun ce ɗan adam ne amma Allah ya fifita su a cikin ɗan adam ɗin sun zama sun fi kowa ba za ka daidaita su da kowa ba in ba su ba da haka Allah subhanahu wata'ala da yi su ɗan adam girmamawa ce a gare su sannan girmamawa ne ga mu ɗan adam sannan kuma ya yi shi ne haka bisa ga manufar su rinka koyar da mu yadda za mu rayu domin abin da yake irin ka to ya fi sauki kuma ya fi sabo da kai wajen ya koyar da kai kuma ya dora ka akan tafarki madaidaici Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa mu yi koyi da annabawa domin abin da annabawan nan suke yi ko da ba za mu iya yin nasu ɗari da ɗari ba amma za mu iya kwatantawa saboda akwai wani kamanceceniya tsakaninmu da su ta fuskar halitta annabawa kamar yadda na faɗa mutane ne kamar yadda kowane mutum yake mutum tare da fifikon da Allah ya ba su akan dukkan sauran mutane annabawa suna cin abinci kowane mutum yana iya cin abinci annabawa suna yin bacci kowane mutum yana iya yin bacci tare da fifiko da Allah wajen sarki ya musu ta bangaren waɗansu hukuncin hukunce da su a nasu baccin su kan sha bambam da na sauran yan adam annabawa suna yin aure kamar yadda kowane mutum yana iya yin aure ba dan komai ba sai dan a samu yaduwa na jinsin bil'adama da kuma faɗaɗuwar halitta amma annabawa su ne suka san yadda ya kamata a yi auratayya su Allah subhanahu wa ta'ala ya wahayi kuma ya koya musu yadda za su rayu kuma su yi masa biyayya domin sauran yan adam su ma su koyi da su Allah madaukakin sarki yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية hakika mun aiko da manzanni da yawa kafin kai ko mun sanya waɗannan manzanni suna da mata kuma sun hayayyafa kuma manzannin nan suna cin abinci suna fita sana'a suna fita kasuwanci suna fita dukkanin irin ayyukan da mutane sukan iya yi na yau da gobe don su gyara rayuwarsu kuma don ya zama cewa sun kare mutuncin kansu da na iyalansu yayan uwa mu sani cewa dukkan wani rayuwa da za mu ɗauka da dukkan wata mahanga da za mu kalla wajen mu gyara rayuwar mu to babu wani abu wanda yake mai tasiri babu wani abu wanda yake mai albarka babu wani abu wanda yake kubutacce zai ba mu rayuwa mai kyau da mu da matanmu da 'ya'yanmu sama da kallon rayuwar annabawa amincin Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbata a gare su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana faɗa cewa yana daga cikin sunna ta annabawa aure ma'ana annabawa daga baki ɗayansu ko mafi yawancinsu sun yi aure auren nan don su yi koyi da abin da allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su da shi na yin auratayya kuma don su koyar da sauran mutane yadda ake auratayya kuma don su hayayyafa su yada zuriya kuma don ya zama cewa allah maɗaukakin sarki ya gina abin da yake so ya gina na al'umma mai kyau ta gari da waɗannan 'ya'ya da za a samu managarta wanda za a same su ta hanyar rayuwar annabawa idan an yi koyi da su ubangiji subhanahu ta'ala ya kaɗaita kansa ga yadda shi makaɗaici ne ta dukkanin fuskokin kaɗaici allah maɗaukakin sarki bai haifa ba ba a haife shi ba allah maɗaukakin sarki bai da mata allah maɗaukakin sarki bai da 'ya'ya allah maɗaukakin sarki bai da dukkanin wani dangantaka ta jini da wani wannan yana nuna mana cewa shi allah subhanahu wata'ala bai da abokin tarayya bai da kishiya tsakaninsa da kowa tsakani ne na mahalicci da kuma abin halitta wannan hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala domin ya nuna mana cewa mu dukkaninmu a wajen sabari ne kuma dukkaninmu a wajen babu wanda zai yi tankaho ya ce ya wani ba ce sai wanda ya fi yi wa Allah abin da yake so kuma ya fi tsoron Allah kuma ya fi bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da yi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine fiyayyen annabawa kuma ne shugaban manzanni kuma shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya sha'anta mana mu a wannan al'umma cewa lallai ne koyi da shi Allah madaukakin sarki ya wajabta mana imani da shi kuma ya wajabta mana sansa da ƙaunarsa da fifita shi a cikin dukkanin komai wanda wannan so da ƙauna da fifitawa ba za su bayyana mafaci a cikin koyi da shi a cikin yi masa a cikin kasance dukkanin abin da ya aiwatar na rayuwarsa cikin zamantakewarsa da matansa da zamantakewarsa da 'ya'yansa da zamantakewarsa da dukkanin al'umma baki daya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwadaitar da mu a kan cewa ne ya aure manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya mana yadda za a yi aure manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya mana irin yadda za a yi zamantakewa da iyali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya zo cikin hadisi ya ce ya ma'ashara shabab من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه ya ku taron samari wanda yake da iko yake da hali yake da dama to lallai fa yayi aure domin shi aure a hukumar zakar ya fi taimakawa mutum wajen ya kare gidansa ya kare ganinsa daga kallon dukkanin wani abu wanda zai iya zane masa fitina daga dukkanin wani abu da zai ja hankalinsa na sha'awa idan mutum yana da aure wannan zai samu dama da iko in ya hada da tsoron Allah wajen ya ga ya tsare idansa inda Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da mu tsare ganin mu gwargwadon ikon kullum mu'mini na ya hudu min abusarihim wa ya kabu furujihum zalika azkalahum inna Allah khabirun bima yasna'un ubangiji yake a ce da maza su kame ganin shi kame gani gaburan kallace-kallace na matan da ba naka ba don sha'awa to yana taimakawa wajen kuma ka tsare idan mutum ya zama yana kalle-kallen mata wanda ba nasa ba wanda ba halal ba kallo na sha'awa to wannan zai taimaka masa wajen da yana aikata alfasha yana aikata zinace-zinace yana yin abin da bai dace ba haka ma ita mace. amma idan namiji ya zama yana da aure ita ma mace ta zama tana da aure kuma auren na an gina shi kan ginshiki na soyayya ginshiki na tausayi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wannan zai taimaka wajen mutum ya samu tsari daga wurin kallace-kallace ya zama matarsa kawai yake kallo zai samu tsari ga wurin sanya je biya bukatarsa a wani waje sai ya zama matarsa kaɗai ta ishe shi to amma ya za a yi hakan ya kasance dole ne sai kamar yadda na faɗa an gina aure bisa ga waɗansu ƙa'idoji da waɗansu sharuɗa da kuma bisa ga niyyar bautar Allah subhanahu wa ta'ala kuma dole sai an karanta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ji yaya annabi ya rayu da matansa yaya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zamantakewa da iyalinsa ya aka yi suka ɗebe masa kewa ya aka yi shi ma ya ɗebe musu kewa wannan shi zai tabbata mana da samun abin da ake so a samun ta hanyar auren tayya domin za ka ga wani gashi yana da mata kila ɗaya kila biyu kila uku kila hudu amma kuma duk da haka yana iya kallon wata mata ya sha'awa ko yana iya bin waɗansu matan a waje wanda ba nasa ba wannan ya nuna maka cewa ba yin auren ne kaɗai yake hanawa ba a in ya zama auren an yi shi kamar yadda shari'a ta ce ya zama auren ana gudanar da shi kamar yadda Allah da ma'aiki suke so kamar yadda manzan Allah ba da salama ya gudanar da nasa auren domin akwai matar da ko tana da miji amma abin da take yi din ba zai hana mijinta kuma ya ga wata mata ya sha'awa ba kila ma matar da mijin nata zai gani ya sha'awa ba ta kai ta kyau ba ba ta kai ta isa ba ba ta kai ta dukkanin wani abu na jin daɗi da more rayuwa ba amma saboda ita ta bar waɗansu abubuwa wannan zai sa mijinta dole ba zai samu gamsuwa da wadatuwa da ita ba da zai biyu cewa dole su ya buƙaci wata hakanan wata matar za ka iya samu tana da miji mijin nan yana da komai masha Allah kyakkyawa ne yana da halittar mai kyau yana da tsafta yana da kaza yana da kaza amma kuma duk da haka ita matar kuma tana ganin wasu mazan a waje tana sha'awar su ko tana bin su ko tana ganin sun fi nata mijin to a irin wannan lokaci sai mu gane cewa shi wannan aure ko wannan miji ko wannan mata ba su yi abin da ya dace su yi ba ne shi yasa aka samu wannan matsala da ke gudana a tsakaninsu da aka ya'yan uwa maza da ya'yan uwa mata dole ne kowannen mu ya fahimci ne Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da aure me Allah ya sa a yi aure don shi yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a yi aure kuma yaya yi aure kuma menene abin da ya zama wajibi dukkanin ma'auraci ya zama yana yi domin ya zama ya samu cin gajiyar wannan aure kuma ya taimaki abokin zamansa shi ma ya taimake shi ta yadda za su kare kansu baki daya su kare zuriyarsu kuma ta yadda za su samu rayuwa mai albarka su rayu duniya cikin arziki da nishadi da kwanciyar hankali da kauna sannan kuma a ranar lahira su zamo tare da juna a cikin aljanna ke kan Ba haka Allah subhanahu wa ta'ala yake da mata su ma lallai tsare ganin su kame farjin su wanda wannan ba zai yi wasu hanyar auratayya idan an yi ta kamar yadda ya kamata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wata rana yana zaune a cikin sahabbansa kawai sai aka ga ya tashi ya shiga gida bayan wata mata ta zo za ta wuce manzo Allah ya shiga gida ya dawo sai sahabbai suka tambaye shi ya da muka ga wata ta zo za ta wuce sai kuma ta tashi ka shiga gida sai ce ai lokacin da ta taho shedan yana ta kawata min ita yana nuna min ita kaza kaza kaza kaza to sai na tuna cewa ni ma ina da mata a gida za ka sai na tashi na je wajen matata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mar'atu bir'atun wahida abinda ake nufi ita mace duk ɗaya ce sai dai wata tafi wata amfani da damar da Allah ya bata da kuma yin abin da ya dace to duk wata tafi ki wannan dole ne ya zama ta ki jan hankalin namiji ko da namijin nan kuwa naki ne in baki wasa ba sai ta ɗauke miki shi sai ta janye miki shi haka shi ma namiji abinda ake so lallai ya zama yana ba da abin da ya kamata ya bayar na gudunmawa na yin abin da ya dace wajen kula da iyalinsa wajen yin abin da ya kamata wajen yi musu raha yin wasa da su daidai musu kewa wanda wannan shi yake ɗauke hankalin dukkanin wata mace daga tunanin wani namiji ya zama tunaninta ya taƙai ka ga mijinta ita kaɗai to yana da kyau da farko san cewa wani ka'idoji ne addinin musulunci ya da tun daga farko wajen neman aure kamar yadda na gaya mana allah subhanahu wa ta'ala ya fi da ɗan adam dukkanin sauran halittu za mu ga cewa suna auratayya abin nufi suna da sha'awa ta namiji da mace mazansu suna da sha'awar mata matan ma suna da sha'awar maza su amma kuma ba su da tsari mai kyau irin namu za mu ga dabbobi a dawa suna faduwa da juna tsuntsaye a sama suna faduwa da juna halittun da suke cikin ruwa su a cikinsu akwai jima'i akwai saduwa akwai maza akwai mata ba amma shin tsarin da suke gudana irin tsarinmu ne na dogon bil'adama ba tsarin bil'adama ba ne ba mafi yawancin masana suna cewa cikin halittu babu wanda ya fi kama da mutum irin biri to ko shi biri Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon ya shi da kama da mutum duk da ba mutum ba ne to amma dan Allah ya girmama mutum sai ya sa wa biri wata ɗabi'a irin ta mutum mace ce ɗabi'a irin ta mutum shine biri baya yin faduwa da kowace mace sai wacce Allah madaukakin sarki ya halatta masa ya sadu da ita kamar yadda mu ma mutane in dai muna yin koyi da abin da Allah ya ce to za ka samu in baya saduwa sai da wacce Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi sadu da ita kuma sannan sai ta hanyar aure da aka masana suka ce bari baya saduwa da uwarsa kuri baya saduwa da wuyarsa wacce suka fito ciki da ko kanwarsa kuri baya saduwa da dukkanin danginsa waɗanda kamar ɗan adam baya saduwa da irin su in ba ta hanyar auratayya ba ko waɗanda aka halatta masa ya aura to sai mu duba mu ga shin mutum waɗanda mata ne ya halatta ya aura waɗanne ne bai halatta ya aura ba Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi mata guda goma sha hudu kuma ya ce waɗannan matan haramun ne ga dukkanin wani mutum ya sadu da su babu auratayya tsakanin shi da su su na dindindin su kuma na wani ɗan lokaci su sakamakon wani abu waɗansu su kuma cin asali haka ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana a ayar suratul nisa Allah madaukakin sarki ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من nisa'iku, وأمهات نسائكم وربائبكم lati في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف Allah maɗaukakin sarki ya lissafa waɗannan jerin mata guda goma sha a nan kamar yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsara da wasu a cikin hadisan sa inda take Allah maɗaukakin sarki ce an haramta muku auren iyayenku mata idan mutum mace ita ta haife shi ko ta haifi wanda ya haife shi babansa ko mamansa ko kamar matsayin ita ta haife shi ne babu aure tsakanin shi da ita har abada hakanan idan mutum shi ya haifi mace ko shi ya haifi wanda ya haife ta namiji ko mace a matsayin yarsa take domin ɗansa shi ya haife ta ko yarsa ce ta haife ta za ka babu aure tsakanin aure yarka ba za ka ba za ka aure ƙyaryarka ba yadda ba za ka auri kanwarka ba haka ba za ka auri ɗan kanwarka ba to haka nan amma amma ita ce yar mahaifi ko kanwar mahaifi ita ma babu aure tsakanin ka da ita haka nan kala kala ita ce yar mahaifiyarka ko kanwar mahaifiyarka ita ma babu aure tsakanin ka da ita to amma sai dai da amma da kala su su kaɗai ne ba za ka aura ba amma kana iya auren 'ya'yansu kana iya auren jikokinsu to haka nan yan uwan da aka shayar da ku nono tare wa aka wasu su mina raba'a to sannan wa ummu hatu nisa'ikum iyayen matan ku mutum ba zai auri maman matan shi ba ba zai auri kanwar matan shi a lokacin da yake auren matan ba sai dai idan sun rabu da matar to yana da damar ya auri ta ko ya auri kanwarta to haka nan ita uwan mata da aka ce ba za a aure ta ba ana nufin idan ya zama cewa an aure ya in mutum ya aure uwa ko ya aure ya to ɗaya daga cikin su ta haramta gare shi lokacin da ka aure uwa ko babu kai babu auren ya ko da kun rabu da uwar ko kuma ya ta mutu hakan lokacin da ka aure ya ko ba kai ba auren uwa ko da kun rabu da yar ko kuma yar ta mutu to amma yar baban mata ko kanwan baban matarka ko yar baban matarka ko kanwar baban matarka su waɗannan ana iya auren su amma da sharaɗi in ɗayan bayana idan mutum ya auri mace soyar baban wannan matar ko kanwarta baban ta ko kanwarsa bai halarta ya aure ta ba a iya wannan lokacin sai dai idan ita matar ta mutu ko kuma idan ita matar sun rabu da ita to haka nan idan ya auriyar baban ko kanwar baban ko yar maman ko kanwar maman ba zai kuma aure ita wannan yarinya ba har sai ita waccan ta rasu ko kuma sun rabu da ita to wannan dai da kamar su kamar yadda qur'ani ya ambata har zuwa ƙarshe da haɗa tsakanin ya da kanwa bai halatta ba ga mutum to haka malamai masana ilimi da kimiyyar dabbobi suka ce hatta barai su ma ba sa wannan me yasa buri baya wannan suka ce saboda Allah madaukakin sarki ya masa kama da ɗan adam to dan Allah ya karrama shi sai ya sa masa wata ɗabi'a mai kyau irin ta yan adam shine shi ma dukkanin waɗannan ɓangarori buri baya saduwa da su da cewa buri ba aure yake ba amma yana ƙoƙarin ya kiyaye irin wannan saboda karamcin da Allah ya masa wajen kawance kimiyya da yan adam duk da cewa ya tabbata cikin hadisi a cikin barrai akwai shari'a ta zina yadda Allah ya haramta zina a cikin yan adam to haka nan Allah ya haramta zina hatta ga barrai bari idan ya yi zina shi ma ana yi masa haddi irin na ɗan adam wanda ya taɓa aure a kashe shi wanda bai taɓa aure ba kuma ya masa bulala ɗari kamar yadda nassin ƙur'ani ya tabbatar kuma kamar yadda hadisi cikin sahih ya nuna hatta burrai su ma suna da irin wannan to abin da nake nufi da wannan a mataki na farko idan mutum yana so ya samu kyakkyawar rayuwa ana so a samu zuri'a tsayi ba mai kyau ana so a bi hanya mai kyau ta jin daɗin rayuwa sai an kiyaye ka'idoji na aure sai ka san shin wanda kake so da aure shin ya halatta ma ka so shi da aure ko bai halatta ba wanda kike so ki aura shin damun ma ya halatta a shari'a ki aure irin wannan ko bai halatta ba dole ne sai mun san wannan wani lokaci za ka samu mace tana soyayya da wanda asali ma a shari'a babu aure tsakanin su kaga wannan jahilci ya kawo wannan wani lokaci za ka ga namiji yana soyayya da asalin wacce ma babu soyayya tsakanin shi da ita kaga wannan ma jahilci yake kawo wannan da ruɗi na shedan da kuma son zuciya mataki na farko dole ne sai mun san wa za mu yi soyayya soyayya irin ta aure da shi waye kuma ba za mu yi soyayya irin ta aure da shi ba to sannan ko da wanda za ka so shi din so irin na aure ko za ki so shi so irin na aure din halal ne ki masa irin wannan so din to akwai kuma ka'idar soyayya din shine ka'idar neman aure wanda shari'a musulunci ta tanada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗi abubuwan da ya sa ake auren mata wanda su ma matan irin wannan abubuwan su yake sa su auren maza kuma sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da shawara kuma ya ba da zaɓi kuma ya umarni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matakin farko ba caye a yi aure dan kaza dan kaza dan kaza ba kuma yadda za mu faɗa caye ana yin aure labari ne ba umarni ba ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da dukkanin malaman hadisai suka fitar hadisin abu huraira annabi ya ce tun kaful mar'atu li arba'in ana auren mace ne dan ɗayan abubuwa guda hudu ko dukansu ko wasu daga cikinsu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li hafa li ana yin aure dan matsayin mace yar manyan mutane ce yar masu kuɗi ce ko yar sarakuna ce ko wata wacce take da wani matsayi na rayuwa ba haka ne ita ma mace takan yi aure don wannan akwai matar da ita ba za ta yi aure ba sai dan babban gida akwai mutumin da ba zai yi aure ba sai dan babban gida ana yin wannan abu na biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ni jamaliha ana yin auren mace dan kyanta akwai mijin da shi burin san kwata a rayuwa ya samu mace mai kyau to haka nan akwai matan da su ma burinsa a rayuwa su samu namiji mai kyau kyakkyawa irin wanda muke cewa na nuna wa sa'a na nuna wa abokai ko na nuna ta nuna wa kawaye ko irin abin da ake cewa ta shiga gaban mota matar da za ka rinka fashon da ita mijin da za ki rinka fashon da shi ake kina da kyakkyawan miji ana yin haka abu na uku sai manzara sun sana ya ce wali malika ana auren mace dan tana da kuɗi auren jari ana auren namiji saboda yana da kuɗi auren jari auren hutawa akwai matar da za ka ga ita ta tabbata a rayuwarta abin da take so ta auri miji mai kuɗi mai dan ta huta akwai mijin da a rayuwarsa ba abin da yake so sai auri mace mai kuɗi wai dan ya samu saukin responsibility saukin ɗawainiya da wahalhalun rayuwa ana yin haka to sannan walidi ne ka ana auren mace dan addinin akwai mutum da shi a duniya ba abin da yake nema sai ya samu mace mai addini mai tarbiyya wacce za ta haifi yara na gari wacce za ta taimaka masa wajen ya bauta wa Allah wacce zai samu kwanciyar hankali da ita to haka nan akwai mace da ita ma irin wannan namijin take su ba nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama gaya mana wannan labarin wanda kuma kowannen mu ya san haka ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shawara sai ce fasfar bi zati dini taribat yada ya kai dan uwa in ka tashi neman aure to lallai ka fifi kamar abokiyar addini a wajen zaɓi za ka samu arziki za ka samu kwanciyar hankali za ka samu arzikin duniya da arzikin lata ya ke yar uwa lokacin da kika tashi neman mijin aure to lallai ki zaɓi mai addini za ki samu kwanciyar hankali za ki samu hutu a duniya za ki samu hutu a lahira abinda wannan yake nufi shine idan mace tana da addini to ta fi dukkanin wacce take da komai in dai ba ta da addini mace mai addini ta fi mace da take mai kyau amma ba ta da addini mace mai addini ta fi mace mai kuɗi wacce ita kuma ba ta da addini mace mai addini ta fi mace 'yar manyan mutane wacce ita kuma ba ta da addini saboda duk waɗannan abubuwan guda uku da muka faɗa suna karewa kyau yana karewa kuɗi yana karewa matsayi na rayuwa yana karewa amma addini shi ne kaɗai wanda ba ya karewa to da haka mu fahimci wannan ana nuna mana mu zaɓu kwaliti misali kwantiki kwaliti ya fi tabbatuwa a kan kwantiki idan ka zaɓu mace saboda kyanta kila da ta haihu haihuwa ɗaya biyu za ka kyan yana raguwa yana raguwa yana raguwa sannan yana daga cikin illar da idan mace kyau ne kawai da ita ba ta da addini to za ka ga kyan nata yana jawo maka fitina kamar yadda larabar ke cewa aljamalu fitna kyau yana jawo fitna domin macen da take da kyau to na farko in ba a yi sa'a ba in ba ta da addini za ta same ta da girman kai tana jin aiki ta kyakkyawa ce aiki ta sai manyan mutane in ba a yi sa'a ba ma wata rana mijinta in kika samu saɓani za ki masa gori ke habawa da ka kalle ni ka kalle ka in ba dan ma kaddara ba ya zan aure ka ainihi ba sa auren ka ba ce. to sai ka ga a madadin in ta yi ba daidai ba miji ya mata faɗa ya yi mata gyara ya nuna mata bacin rai sai ya zama in ta yi ba daidai ba kuma shi zai zo yana ba ta haƙuri saboda yana ganin tana da kyau tana ganin ta fi ƙarfinsa in ma ya rabu da ita yanzu a guje ita za ta samu wani namijin da zai aure ta kaga a irin wannan lokaci ita kanta ta shiga halaka domin duk wanda zai yi ba daidai ba wanda ya kamata ya masa faɗa ya rinka tsoron ya masa faɗa kuma farkon wanda ya fara shiga hatsari shi wannan din wanda ake tsoron a yi masa fada ko da ya yi ba daidai ba to sannan malamai suka ce a duk irin waɗannan abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wai ana nufin kar a auri mata dan su bane ba amma ana nufin bangaren addini ya fi dukkan sauran bangarorin amma da za a samu biyu ko biyu kuma ta fi ɗaya in an samu uku uku kuma ta fi biyu in an samu hudu hudu kuma ta fi uku mana da za a samu wata mace ga ta mai kyau kuma ga ta da addini to kaga ta fi wacce take ta addini kaɗai ba ta da kyau ta fi wacce take da kyau kaɗai ba ta da addini domin ita tana da biyu da za a samu macen da take da addini take da kyau kuma take da kuɗi to ta fi macen da take da addini kaɗai ba ta da kyau ko take da addini da kyau amma ba ta da kuɗi kaga ukun sun haka da za a samu mace mai addini mai kyau mai kuɗi yar manyan mutane to ita kuma ta fi dukkan sauran abin da ake so ya ɗan uwa ka gane idan ka samu mace mai kyau ko kuma ka kula da addini domin matukar kyan nan bayi da addini to ya zama irin abin da bahaushe ke kira can maciji kaga can maciji kyau ne a fili amma cikin sa guba ne cika yake yi to da haka ya kamata mu kiyaye to shi yasa iyaye waliyan mata waɗanda su suke ba da aure annabi sallallahu alaihi wasallama su ma ya ja musu kunne akan in sun tashi za su aurar da 'ya'yansu to su ma su kalli addinin domin addini shi yake sa a samu kyakkyawar rayuwa shi yake sa a samu kwanciyar hankali shi yake sa a samu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin Ibn Majah idza atakum man tarbawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan wanda kuka yadda da addinin da kyawawan halayensa ya zo neman aure da ku iyaye to lalle lalle ku aura masa idan kuma ba ku yi haka ba to za a samu fitina mai yawa za a samu barna mai yawa rashin kallon kwaliti na addini wajen aure shi yake lalata al'amura duk wani abu da za a kalla wanda ba addini ba wajen aure kamar kuɗi kawai kamar kyau kawai kamar matsayi na rayuwa kawai ba addini a ciki ko wannan yana jawo fitintinu da yawa a cikin rayuwar aure ko da an yi auren iya kuɗin kaɗai ba za su bari a samu kwanciyar hankali ba ko da an yi auren iya kyan kaɗai ba zai bari a samu kwanciyar hankali ba ko da an yi auren iya matsayin da ake da shi na rayuwa kawai ba zai sa a samu kwanciyar hankali ba da albarka kaɗai abin da yake sa a samu kwanciyar hankali da albarka a cikin rayuwar aure shine addini ta ɓangaren miji da kuma ta ɓangaren mata shi yasa na na aisha Allah ya tsara mata yadda take faɗa al-zawaju rikwan falyanzur ahadukum ayna yad'u khalilatahu aure yana kama da bauta don haka lallai ɗayan ku ya san ina ne inda zai kai ɗansa bauta idan ya kai ta wajen mai tsoron Allah to za ta huta idan ya kai ta wajen wanda ba da tsoron Allah to zai wahalan masa da ita kuma zai galafaitar da ita kuma zai cutar da ita ko da mai kuɗi ne ko da mai ɗaukaka ne ko da ko da ko da ma ne kisa hasan albasari Allah ya sa ga Hama, ɗaya daga cikin tafiya yake cewa in za ka aurar da ita ka aurar da ita ga mai tsoron Allah idan yana son ta za ta ji daɗi in ma kuma baya son ta ba zai cuce ta ba saboda wannan tsoron Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi masu magana suna cewa dai bin Allah maganin wayo Allah matsar ba ne auratayyar mu akan irin wannan ka'idoji ya yan uwa ko shakka babu rayuwar mu za ta yi kyau rayuwar mu za ta yi albarka za a samu zuriya ba al'ummar da Allah da ma'aiki za su yi alfahari da su saboda albarkarsu saboda nagartarsu ya yan uwa mu kula kwarai da gaske wajen addini idan mun tashi aure ko idan mun tashi aurarwa ba ta aka yi kada mu kula da sauran ɓangarorin ba amma abin da ake nufi da kula da addini ya fi kula da komai bin Allah shine maganin wayo Allah da fatan Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki ya mana zaki nagari, Allah madaukakin sarki ya riko da mu zuwa ga abin da yake so kuma ya yarda da shi Allah madaukakin sarki ya kare mu daga dukkan fitintinin rayuwa da fitintinin zamani in allah maɗaukakin sarki ya so ya yarda a shirye-shiryenmu na gaba za mu ji ka'idoji da dokoki da kuma hanyoyin da ake bi wajen neman aure wanda yake sa wannan aure ya zama yayi albarka rayuwar auren kuma ta zama rayuwa mai kyau ƴaƴan da za a samu su zama ƴaƴa nagari sannan kuma a cin moriyar wannan aure ya zama irin auren da ake cewa mace karaba a samu dumanina a samu sakina ma'ana kwanciyar hankali da nutsuwa tsakanin dukkanin ma'aurata da kuma dukkanin al'umma baki daya Allah madaukakin sarki ya sada mu da alkhairi sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu daraja yan uwa masu girma mun saurari karatu daga babban malaminmu a sheik Malallawan Triumph. babban limamin masallacin triumph da ke birnin jihar kano najeriya a yan uwa kai tsaye insha Allah rabbi gashi na mun yi fin na nomban da za a iya kira domin tambaya ko kuma abin da ya kama da haka insha Allah rabbi a best on abin da muka tattauna insha Allah rabbi ga mai tambaya insha Allah zai iya kiran wannan numban In insha Allah rabbi shi nan number fin na nashi ga wanda yake da tambaya insha Allah rabbi zai iya kira kuma malam yana gab da zai amsa masa da izinin Allah ku kira mu a wancan layin ku kira mu a normal line kuma akwai wanda suke kira direct call saboda akwai wanda za su kira ta whatsapp da haka ku kira mu ta whatsapp insha Allah eh. السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته نعم كثير ألا شاكا مالك أخي آمين نعم Hello, hello. eh kana tare da mutum eh kuwa yana tambaya akan idan mutum ya ga wacce yake so zai aura wani mataki ya kamata ya bi to kamar yadda daman muka faɗa sha Allah a shirye-shiryen mu masu zuwa za mu kawo waɗannan matakai daki daki to amma dai duk da haka da mai tambaya ya fara abin da ake yi idan ka ga mutum da kake so kana da dama ɗayan guda uku na farko abin da ya fi shine ka je wajen iyayenta ko waliyanta ka gaya musu cewa ina son ƙyakko kaza ku yi min izini in zo in ganta ko in nemi aurenta to idan sun amince maka wannan yana da kyau kwarai da gaske domin wannan shine asalin hanyar da ake bi wajen neman aure a musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aure kuma auren annabi na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eh mala yana jinki insha Allah assalamu alaikum mala wa السلام ورحمة wa الله Allah ba mu na ku Allah kara fahimta Allah ba ku yawanci rai kuma da lafiya to fata alkhairi ne kenan eh, fata alkhairi to kamar yadda ka sani batun zaman tafiyar mu mata da maza dole da ke sa koma fahimtar da mu da kyau sai kuma muna kuskure ba mu sani da tare mu fahimta da kyau na ce to ni ma magana na ke to hakika maza Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da zai aurina na Khadija annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura da waliyansa sun je sun yi magana da waliyan gidan Khadija duk cewa khadija ita ce ta fara turowa a tuntuɓa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya amince za su yi aure wanda wannan ma wata hanya ce daga cikin hanyoyin ita mace ta ga namiji tana so sai ta turo ita ma a tuntuɓe shi ko kuma waliyanta su zo su same shi su ce wani muna ganin ya dace ka aure garmu mu to wannan kenan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai aure na Aisha bai je wajen na Aisha kai tsaye ba nan ma ya tura ne an je an samu iyayen ta an yi magana da su so da haka wannan hanya za mu ga da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai sun bi ta wajen neman aure kuma hanya ce mai kyau hanya ce ta girma da ka da kuma yin abin da ya kamata so da haka wannan shine mataki na farko mataki na biyu idan shi mutum ya samu ita macen kai tsaye ya gaya mata yana santa to wannan ma babu laifi ko ita ɗin ta samu namijin da kanta ta ce masa tana son sa wannan ma babu laifi matakar cewa an san tsakani da Allah san juna din ake babu wata fitina babu wani mummunan nufi da zai shiga zuciyar kowa daga ciki ya tabbata cikin hadisi hadisin bukhari da muslim na sahal ibn sa'ad bin wata rana wata mata ta zo ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zaune cikin sahabbai ita ce inni wa habtu nasilata na ba da kaina zuwa gare mana ma'ana ina son ta da aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta sai ya ga bata yi masa ba sai eh, shiru ya sun da kai sai wani sahabi ta ya ce zawwijini ha illam yakul laka biha haja lamar kin Allah ni ka aura min ita in kai ba so ni ina so kaga wannan yana nuna halaccin ka taru wanda kake so directly ka ce masa kana son sa wannan ma ba laifi ba ne ba sannan na taki na uku kamar yadda na faɗa shine kai baka ma ganta ba ita ma bata ganka ba amma iyayenku sai su ga dacewar su haɗa ku aure to babu laifi a nan ko iyayen shi mijin su je wajen iyayen matan su nema ko iyayen matan su kuma su zo wajen iyayen mijin su ke muna son a haɗa dan mu da ɗan ku aure wannan ba laifi ba ne kamar yadda qur'ani ya nuna haka a suratul qasas kisar annabi musa lokacin da annabi musa zai yi aure ba annabi musa ne ya ga yarinya ya ce yana so ba ita ma ba ita take tana son ka ba amma babanta ne kai tsaye kawai ya ce da annabi musa zan aura maka yata dan kaga ta yi maka in kana son ta inni uridu an unki haka ihda bin sayyahatain ala an ta'zura ni samaniya hijaj ina son aura maka wannan yata ba to a ƙarshe dai abin da ya faru ya faru annabi Musa alaihi salatu wassalam ya auri wannan yarinya da haka wannan ɗaya daga cikin matakan da ake bi kenan wajen gabatar da kai idan mutum ya gama ce yana so ko ita ta gan shi tana so kuma matuƙar za a yi wannan to insha Allah mataki ne mai kyau kuma in za a kiyaye dukkan sauran abubuwan da za su biyo baya rayuwa za ta albarka to malam ga wata yar uwa tana tambaya ta ce assalamu alaikum malam please how should, I, how should a woman uh, how should a woman muslim or man get married in islam wannan kusan shine abin da ne bayani yanzu yadda mutum musulmi namiji ko mace ne to hanyar neman aure shine ko dai ya gama mace mai ce yana son ta ita ma ta ce tana son ka sannan sai magana ta je gida wajen iyaye ko kuma su iyayen da farko su hada ko kuma ya zama cewa shi namijin ya fara zuwa ya tuntuɓi iyayen ko kuma ita mace ta tura a je a tambayi namijin ko kuma iyayen ta tashi su wajen iyayen mijin da nufin cewa a zo a hada aure wannan yana da cikin matakai na farko da mutum zai bi sannan sai kuma matakai na ganawa da tattaunawa da juna ta hanyar zance wanda muke faɗa a yanzu shi ne hira ko taɗi mutum wanda zai yi aure da wacce za a yi auren da ita wanda Allah kuma sanar ya tabbatar da cewa lallai a yi wannan kafin a kai ga ɗaura aure ya tabbatar cikin hadisi na mugira dan shuba ya zo ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama an bani mata zan aura sai annabi ce ka taɓa ganin ta yake abin taɓa ganin ta ba sai annabi ce maza ka je ka ganta domin wannan shi zai sa fahimtar juna da albarka ta gudana tsakanin ku na ka san ta kanka aure ka ita mata san ka kafin ka aure ta ka yi mata ita ma yi mata to wannan yana da kyau a wani hadisi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idza khababa ahadukum al-mar'a فقدر له أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فقدر إلى أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل idan ɗayan ku yana neman auren mace kuma ya samu ikon ya ga dukkanin abin da zai ja hankalinsa zuwa ga yadda ta kanta ya aure da ya je abin nufi dai ya halatta a yi zance tsakanin saurayi da budurwa ko tsakanin bazawari da bazawara ko mai nema da wacce ake nema kafin a kai ga ɗaura aure a ga fuskar juna a ga juna a yadda da juna bayan bincike da za a yi na sanin asali da sanin sana'a da halayya wanda duk wannan yana da matuƙar kyau insha Allah a darussan mu na gaba ko wanda ya zo da ne. malam ga dan uwa Sagir Surat yace salam ina yi wa malam fatan alkhairi dan Allah a yi wa mutane bayanin siffar mace mai addini to sufofin mace mai addini ba su da bambanci da siffar namiji mai addini abin nufi duk yadda ka san ana gane addinin namiji to ta haka ake gane kuma addinin mace ya ake gane addinin namiji shine yin abin da Allah ya ce gwargwadon ki to haka ita ma mace yin abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarci su mata da su yi gwargwadon iko kuma dole ne a samu tarbiyya namiji yana bukatar ya zama mai tarbiyya mace ma tana bukatar ta zama mai tarbiyya a wajen aure in so samu ne bayan mutum ya zama mutumin kirki kuma a kalli tsabansa a kalli iyayensa da asalinsa yaya su ma suke saboda dole maganar aure akwai gudunmawar iyaye wanda za mu ji da yawa daga cikin auratayya suna gyaruwa sakamakon dattafan iyaye da yawa daga cikin auratayya suna lalacewa sakamakon rashin dacewa da cancantar iyaye amma dai wannan ba wani abu ne wanda yake na dole in namiji ya zama mutumin kirki to ko da an samu matsala a iyayensa wannan baya cutar da aurensa domin za ka iya samun mutum mutumin kirki amma iyayensa kuma ba mutanen kirki ba to a irin wannan kada a dogara da cewa iyayen mutanen banza ne shi ba za a aure shi ba a'a domin Allah ya ce wala tazidu waziratun wizra ukhra amma dai abin da muke nufi shine samun iyaye nagari a wajen aure to kai na karawa auren nan armashi da kuma nagarta kamar yadda za ka iya samun mace mutum ya kirki amma iyayen su kuma ba mutanen kirki ba wani ma ka samu shi namijin musulmi iyayen ba musulmi ba ko ita matan musulma amma iyayenta ba musulmai ba matuƙar ita ta zama mutum ya kirki babu laifi dan an aure ta amma da za a samu iyayen su ma su zama mutanen kirki to tabbas auren zai kara kyau ta bangaren miji da kuma ta bangaren mata. nam akan kala ga wani Zik Adam Sale da ya ce malam Ah, babu laifi idan mutum ya yi istihara yana daga cikin matakan da ake kaiwa ga samun aure na gari ko zaɓin abokin aure na wuri ko mace shine istihara ba wa Allah zaɓi istihara ba a ɓangaren aure kadai take ba amma dai tana da tasiri a ɓangaren aure istihara a cikin komai da za ka yi wanda kake neman ka dace kake neman ka samu alkhairi a cikin abun matukar wannan abun ba abu ne wanda shari'a ta riga ta yanke magana a kansa ba to ana so ka yi istikhara idan na ce abinda shari'a ta yanke magana a kai abinda shari'a ta ce a yi to ba a istikhara wajen yi kamar shari'a ta ce a yi sallah ba za ka ce to bari mu istikhara gani sallah ko kan ba a wannan baya ciki shari'a ta ce a yi zakka ba za ka ce in za ka yi zakka ba za ka yi istikhara ba an wuce wajen shari'a ta ce a yi aikin haji ta ce a bi iyaye ta ce to duk waɗannan ba a yin istikhara a cikinsu amma shari'a da ta ce a yi aure ta faɗa maka kwaliti ɗin matar da za ka aura ko kwaliti namijin da za ki aura to kuma sai kika samu wani sai kike tunanin shin a zahiri kin ga ya cika wannan kwaliti ko kaga ta cika wannan kwaliti san to amma a baɗini ba ka sani ba tunda Allah shine masanin baɗini shi ya san abin da ke cikin zuciyar mutum shi ya san abin da yake koyewa to sai ka ba Allah zaɓi shin wannan ɗin nan da nake ganin abubuwa kaza da kaza da shari'a ta ce a kalla wajen zaben miji kuma na gani tare da shi ko a ba ko a wajen zaben mace kuma na gani tare da ita shin har cikin koye haka abin yake kuma Allah ya madaukakin sarki zai sa albarka a ciki sai ka ba Allah zaɓi da haka wannan ana iya yin istikara a wajen neman aure da namiji ko ga mace na'am malam to ina ga yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci malam akwai waɗanda suke fatan alkhairi da yawa sun yi gaisuwa kuma sun ji daɗi kwarai da yake irin su sakina salifu irin su ture irin gasunan da yawa wayanda ba za a iya wannan ba su mubarak su hassan mahmud su abdullahi suraj na gegime da sauran yan uwa da abokan arziki ina ga yan uwa nan ya kamata mu ga aya sai allah tabaraka wata ala ya kai mu sati biyu masu zuwa ko kuma abin da ya kama da haka dai insha Allah za ku ga sanarwa kai tsaye ku kokari ku like kuma ku sharing malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh